أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا فهو يصل إلى شركائهم ساء ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يا أمام البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga wata ramadan na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar yayin zalikai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina daidai da sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya haihuwar isa na maryam alaihi wa ala ummi salam yan samun da abi mun zo don ci gaba da Al-Qur'ani mai girma kamar da muke gudanarwa a wannan masallaci ranar ke tudu wada cikin garin alayaru tarkwatar mulki ta kalmar hukumar alayaru a jihar kebbi ta tarayyar najeriya muna roƙon allah subhanahu wata ta'ala su gaba da yi mana jagora Malam ya karanta mana aya ta ɗari da talatin da shida a cikin sura ta shida cikin jerin surorin alkur'ani mai girma suratul الأنعام الله تعالى وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والانعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم لا ما يحكمون العدل العرباء da kuma ma dukkanin gargajiya da jahiliya shine ƙirƙiro dokoki da waɗansu ƙa'idoji da waɗansu sharuɗa da ka da molansa da ƙwaƙwalwa da hankali da su anan larabawa cikin ƙirƙiro wanda suka yi da kuma bara da ka da suke yi suka shiga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu musamman ɓangaren abin da ya shafi albarkatun gona ɓangaren noma da kuma abin da ya shafi kiwo noma da kiwo wata daɗaɗɗiyar sana'a wadda tarihin ɗan adam bai kafu ba sai tare da ita kuma tarihin ɗan adam ba zai ƙare ba sai da wannan sana'a suraka duk wanda ya fi ka riko da noma da kiwo to ya fi ka morewa rayuwa ya fi ka kwanciyar hankali kuma karshe ka zama yaransa ko ka zama faransa sai yadda ya da kai domin shi ya riga ya rike mai cin gaba da shi ta duk wanda ya fi ka wato dama ko sarari ko ilimi ko kwarewa ko gogewa akan abin da ya shafi noma da kiwo to ya fi ka morewa ta rayuwar duniya ya ka karfin tattalin arziki kuma sana'a ce wata ba a wuce ta ba a daina yayin shi sa lokacin da Allah ta'ala yake ma ɗan adam bayanin abubuwan da aka makale zuciyarsa da ita wadda ba babu yadda za a yi rabu da ita wayannan manya-manyan sana'o'in su ne ya kirgo a ciki yake cewa زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله يزين للناس حب الشهوات an kawata wa mutane soyayya ga abubuwan da suke shawa wannan babu wani mutum wanda bayi da shawa illa dai mummunai kan gudanar da su ne bisa daidai da izinin da shari'a ta yi masu Duk kafirai da jahiliya da gargajiya ya kunna ya girma kaka to su kuma sukan gudanar da su ne yadda duk dama ta ba su yadda duk suka samu iko ba ruwansu da halal ko haram Allah ya ce mu sai Allah ya ce an saka wa mutane kaunar abubuwan da zukatan suke shawa ليس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ليس كإذن هذا صن shawar شاور ماتا هذا شاور أي وسيا ماذا kuma ana ganin ɗa namiji shi ne zai zama mai gado kuma shi zai wanzar da wannan gidan kuma shi zai wanzar da wannan kabilar gaba ɗaya domin shi shugaba ne jagora ne sannan sai yake cewa wal qanatir al muqattara mutane an masu wato sha'awa an masu kawa a cikin zukatan su kan dukiya ma dudu wanda ba ta da iyaka min a samu dinari wal a samu azurfa nau'o'in dukiya kenan mafi tsada mafi daraja wanda ita ma har abada ba a wuce yayinta duk kuɗaɗen duniyan nan da ake kirawa kama daga dola ta america pound a euro kudin riyal na saudiya kudin najeriya naira da sauran kudaden duniya akan auna kima su ne da wancan asalin domin zinari da azurfa su ne asali su ko sauran takardu reshe shi sa wani lokaci za ga aikin su yakan ƙare yanzu naira ta najeriya idan gwamnati ya yi doka ta ce ta gama aiki da ita daga nan zuwa wata kaza to idan haka ta wuce wannan watan to za ka ta yi iska ba za ta amfani ba da yi duka ciyawa da yi ke shi ke kalewa da ɗaya ne ba su da wani amfani amma zinari da azurfa su ko usul ne har abada babu yayin da za a zo a ce yau in iska ba ka yi ko a ce an daina yayin su ba zai yi ba kusa idan Allah ya buga misali to za a ga misalin ya kai kai wajen gamsarwa da wadatarwa. ke mutane suna da kan wato suna dukiya da ba san iyalin sahinta ba musamman zinari da azurfa wal qanadir al muqaddara min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwama kana mutane na san dukiya bangaren dawaki wanda ake auro da su kan sun sa an kiwata sun yi bulbul sunan dai gabban sha'awa kowane lokaci idan suka taho wato za ka ga suna baka sha'awa sannan waɗanda suka zan sana'a su ne sun koya muku nau'o'in tafiya salo salo salo da kama da iri iri haka kowane wato lallai kuma Allah ya ba cikin dukiyoyin da ba a wuce yayin su kuma ba a daina shawar su kuma ba sa daina an su sunan dukiya wata dan adam ke shawar ko da kai kila ɗabi'ar ka da yanayin ka da ba a shawar su da wani bangaren na mutane suna nan suna shawar su sai in karfin su ya kare wal an'am kanan al'an'a dukiyoyi dabbobi ta ni'ima na gida da kuma shanu awaki da tumaki suna yi kira al'an'a su ma dukiya wadda gaba ɗaya har abada ba a wuce yayinta kuma dukiya ce ta ɓangaren kiwo da muke magana a kai kama mace da noma da kiwo duk wanda ya gabace ka a kai ya zama shugaban ka ya zama jagoran ka dole ka je ka yadda za rayuwarka za ta gudana ta kashi ne saboda ya riga ya rike zahir ya rike tabbas ya rike abin da an da asali har abada ba a wuce yayansa sannan sai ce wal har da kuma dukiya ta noma din noma da kiwo saboda kowa ya ɗauki wannan ransa a matsayin babbar hanya madogara shi yasa dukkan shugaba na al'umma na siyasa ne ko mulki ne irin na sarauta da yake ƙoƙarin tsora talakawansa akan harkan noma da inganta noma da kyautata noma da da noma haka nan abin da ya shafi kiwo ana so a fara da kiwo a yau ka kashi ne ta iya wadatar daga wato riba kankanuwa zuwa riba mai fadi to wanda ba ku da shugaban da ya kamata ku yi sama addu'a ya zama burinsa ya cika fatan da yake cikin to talakawansa ya zama ya zafi kan wannan shugaban domin ya nemi ku tattalin kyakkyawan rayuwa tabbatacciya kuma a kan wannan ake yaki da gwamnatin tarayyar da muke karkashin da a halin yanzu saboda ta mai da hankali wajen abin da ya shafi noma da kuma kiwo ko ba komai dai shi noman da an san ya tabbata ta da kuma kuma tana iya ta kan ta sa fata Allah ta ala ta kan wannan wanda suke faɗa da yaki yankin ba sa san wannan bangare na arewa to shi yasa suke kama wannan shirye-shirye zagon ƙasa a yi a can a ture a can a zagon ƙasa a can a makarkaci a can da sauran abubuwa duka dai don kadda wannan manufar ta ci nasara kuma idan ta ci nasara to arewa ta zama yan ne. zama jagora ka an su sunan da na shugaba a Najeriya ba kawai Najeriya ta kudu ba a waɗansu ƙasashe ma sai sun rika zuwa arewacin Najeriya suna neman yadda rayuwar za su yi inganci matuƙar sun rike noma da kuma wato kiwo Allah ta'ala ya samu dace sai ce waɗannan su ne jin daɗin duniya amma ta surutai ka wallahu indahu husnul ma'a kyakkyawar makoma kuma suna wajen Allah nan ake so ka ba da ƙarfin kafe da komai a rayuwarka to abin da ke so in kama nan su kuɗin shawa sun san fa'idar noma kuma sun san fa'idar kiwo kuma suna yi to amma da suke yi tun da babu wato jagora da imani wanda zai haska mu zukatan zukatiyar abin duniya kuma samu fa'idar ta a lahira sai zama ƙarƙashin ni'imar noman a ƙarƙashin ni'imar kiwon kuma sun sa canje-canje irin na gargajiya sun sa abubuwa waɗanda suka canja ma a cikin dabbobin da kuma nau'in kayan gona shi ne abin da wannan ayar da malayin karanta take wato mana bayani a kai sai Allah ya kalubalanci yadda suke yi din dabba iri kaza sai wato haramun ne a dora mata kaya ko haramun ne a hauta ko kuma abin da ya sakin ta zuwa kiwo ko ɗaure ta bayan ta dawo ko kuma wani abu da ya shafe ta dai ba za a ambaci sunan Allah ba lokacin da za a yi wannan kuma ya nuna ƙurayshawa a gargajiyar su a jahiliya su sun san Allah kuma sun yadda akwai Allah har akwai inda suke ambatan shi akwai kuma inda ba su yadda ambace shi ba sannan sai su ce dabba iri kaza mai fita iri kaza idan dai ciki ta haihu to ƴaƴan da ta haifa mallakar su maza ne kadai da mata a wannan mallaka duk wannan tsari ne suke samu kansu a gargajiyar su suke tsara waɗannan dokoki saboda shi ya riga ya kawata musu hakan suna tafi a kai to Allah ta'ala ya zarge su akan haka ya kuma nuna abin da suke yi shirki ne kuma su bari ita wa ja'alu lillahi suka sanya ma Allah mimma bara'a daga cikin abin da shi Allah ne ya halitta abin shi ya halitta shi ya samar da shi min al-harf na bangaren abin da ya shafi kayan gona wal da bangaren abin da ya shafi dabbobi na cikin ya ya kayan gona iri kaza ba a amfani da shi ta bangare kaza mutane iri kaza ba sa cin wannan amfanin sai iri kaza da iri kaza hakanan dabbobin gida raƙuma shanu awaki da tumaki su ma iri kaza da iri kaza ba a amfani su ta ɓangare kaza ko maza ke iya eh, ikon mallaka su da mata ko kuma wato ba a ɗora musu kaya ko ba a yi musu tsawa duk abin da suka zo suna ci ko da su rafi ba za a tsawata musu ba saboda an yanka su ma doshanni da kuma gumaka shine Allah ta'ala ce sai suka sanya ma Allah wani yanki na wannan dabbobin da wannan kayan gona suka ce iri kaza da iri kaza na Allah sannan wani iri da iri kaza da iri kaza kuma na sharikansu ne na gumakansu shine fa qalu ma ba lillahi amin Allah ya ce sun yi wannan warewar ne wannan na Allah ne wannan na gumaka ne bisa aminin a bisa riyawar a bisa ƙaryar a bisa fatansu da kuma su wa haɗa ne shura ka'ina nau'i kaza kuma wannan kuma na allolin su ne na bayan gida wannan na bagiro ne wannan na inna ne wannan na wani wani ne ga sanan dai kamfatar ta irin na gargajiya sannan wannan shine bayanin da kuma su. akwai wani abu da suka ɓoye a zukatansu ƙarƙashin haka amma duk in ka an jikta wata doka ta duniya to waɗanda suka jikto wannan doka suna da fa'idar da suke samun ƙarƙashin kamar yanzu international organization daban haka da ake da su ƙungiyoyin kaza ƙungiyar kaza ta duniya kun ga ba mu galibi ƙasashe masu tasowa masu kafa wannan dokokin ba ba mu ma isa mu kafa ba mun kafa ba za su anka ba saboda ai muka kafa suka anka kenan mun samu wani iko sama da su sun zama sun ce bin mu a wannan dokar suka sun ga fa'ida da sun ga amfanin da to sai su fata ta mu sai akwai kurakurai a ruku ga yadda ake yi suka anka ne su gyare gyare sun da zama mana ita mu ce mu biya kuɗin rijista don a yi mana rijista mu zama membobi da suka yi da wannan ƙungiyar kaga tushen na wajen fa'idan na koma masu sannan bayan dama da suke samu ƙarƙashin waɗannan international organization din su shigo maku su muku kanye kanye a ƙasar su zo da dokoki sai dole ku bayan kun biya kuɗi ana ta bautar da ku a ƙarƙashin ƙasa ba ku gane ba da suna ba ku yanci ƙungiyoyin za ka je su musamman ɓangaren kiwon lafiya an gane ko an san ƙungiyar da ake ce mahu ko WHO World Health Organization to wannan kungiyar ta karkashin ta irin su kan wadda ake ma duniyar dan adam Allah kaɗai san ka idan suna so su mallake ku ko su shi dukiyoyin ku ta hanyar da ba gane ba su kiro wata cuta su danno ta duniya ko kuma su ta kururuwa su ta yaɗa ta aikin buga duk a baku tsoro ya ce amma ga hanyar da aka gano ta riga kayin wannan doka ku suka ka'ida kaza ku biya kuɗaɗe kaza magungunan mun samar da su ka ku biya kuɗi kaza kuɗin lauko haka za kuɗin wanda za ku koya ma likitocin su yadda za a bayar kaza duk sai kun cika wannan jirgin kun cika musu kuɗi wai likitocin ku ma yanzu ba za su iya sarrafa wannan ba da maganin ba sai an zo da likitoci daga waje duk kuna ku biya kuɗin ɗawainiyar gaba ɗaya da kuɗin zaman da za su yi a nan na koyar da likitoci da ƙa'idojin da suka zo da su wanda ba za a kauce masu ƙa'ida ba dole a kan da dole a yi duk wani to haka idan ka zo ɓangaren yancin ɗan adam za a ce maka an kafa ƙungiyar yancin ɗan adam za a ce maka an kafa ƙungiyar kula da ƙananan yara ƙungiyar kula da mata ta duniya ƙungiyar wanke hannu ta duniya kungiyar kirka a kira ma nan ba za a kungiyar kirka a da ita ta duniya ba abin da za su yi abu wannan mutane kowace kungiya ta ji an kafa to manufarta kenan a ci gaba da mulkin ku a kaikaice kuma ana taɓa dukiyar ku a aikace kuma ana sarrafa siyarin gwamnatocinku bisa ina domin abin da suka gido na jaruna ba wani gwamna ko wani shugaban kasan da ya ce ce ba na aiki da kan haka za a iya ya tsatsa idan ba kuma ta ba kan allurar polio sai aka yi ma najeriya bita da kulli aka tuhume ta da cewa tana cikin ƙasashe ko guda uku ne ko guda biyar a duniya gaba ɗaya waɗanda ba su karɓi wannan allura yadda ya kamata ba sun yi rukun ta kainar kashi don haka abin ya ƙi ya ƙi cinyewa bayan duk duniya an ce an gama ya aka biyo waɗannan ƙasashen cikin haɗin najeriya aka ce na su da yi kyau ba za a kai sun suka wajen garuka shi ka kuke ganin har yanzu abin bai kai ƙarshe su su kai ba kawai saboda lokacin da hukuncin ya zo lokacin da lokacin zo lokacin da ka'idar ta zo an tsaya ana ɗan ƙara hakan to a kan wannan sai da aka najeriya wato bita da su to haka dukkan su wannan kungiyoyi ne na mulkin mallakan turawa wa'anda a zahiri sun gafi amma kuma a hakika suna nan suna juya mu yadda suke to su ma sha wanda Allah ke ba mu labari a nan waɗancan mushrikan da suka yi wa'annan dokokin sai suka tsaya suna cewa amma kana lishura shuraka'i Ɓangaren dabbobin da suka ware suka ce na gumaka ne suka ce na dodo ne suka ce na wato tsabi ne suka ce na bagiro ne duk sunaye ne waɗanda hakika ba a san su ba amma zuciya ta yi da su mutum da musu ba ko wanda aka ware wala ya filu ila Allah babu yadda za a yi duniya ya duniya ya dawo ya faɗa cikin ɓangaren da aka ware aka ce na Allah amma wa ma gane lillah abin da suka ware suka ce na Allah ne ba kuma ya sulu da shuraka'in to shi yakan kai ya koma ya zama na gumaka haka kullum a rabo din bayan sun raba sun ce ga na Allah ga na gumakan to su na gumakan gaba ɗaya ba da zai a taɓa wani abu a ce a aikin ɓangaren na Allah ne zai yi ba kun gane ko amma da ta a zo ɓangaren na Allah ana iya wasu wani abu a koma a ce a ƙara ma gumaka kaga a haka a rabon ma bayan shi kan rabon kafirci ne shirka ne kuma sai aka zo aka sake zalunci a raban shi na bangaren ubangiji yana na kafa yana raguwa yana ci ba ai wannan na Allah na ba kowa kowa na iya samu shi amma na bangaren gumaka sun kasa sun tsare ba wanda ya ce musu dole ya cika ka'idoji da sharuɗa su to duka wannan a ce ubangiji ya ce a amma ya mu. wannan hukuncin nasu da suke yi muni domin hukunci ne na gargajiya na jahiliya hukunci ne na tabbatar da shirka da girmama gumaka da kaskancin janibin ubangiji subhanahu wa tsara abu gaba bai da za a yi wannan hukunci kuma ya amsu a wajen Allah mai karni <clears throat> yake cewa ba. sai ce wa ja'alu suna nufin kafirai ne suke wannan aiki sai suka yi sun sa ma Allah nasiha mimma zara'a min al-ard wal an'am sannan suka sanya mu gumakan su wani nasiban da cikin abin da Allah ne ya halitta kaga kafin su raba halittar Allah zuwa ga shi Allah da kuma gumakan ya kamata ne su samu abin da gumakan suka halitte. Kuma haka ba, alabai sai a haɗa a hurhura a gauraya da sai a zo sai a ce a raba an haɗa da na Allah da nasu sai a ba Allah nashi a ba gumaka nasu amma halitta gaba ɗaya kayan duka na Allah ne dan me za a raba kayan Allah da wani wanda ba shi wannan abin ba kuma har a ce na Allah yana iya rabuwa ana iya kaftowa a kara ma gumaka su ko gumaka nasu an kasa an tsare babu wanda ya sai taɓa komai a ciki wannan rabo ya yi nuni sannan akwai wani abu har wayo wanda ta ɗabi'a wadda take lafiyayya ta yadda da abin kuma tana son suna na amma shi tana ganin sa a matsayin abinci shi ne ne girmama baki girmama bako ɗabi'a ce mai kyau ɗabi'a ce ta manyan mutane ɗabi'a ce ta hatta tabawan Allah ina za mu je kisa annabi Ibrahim za ku yadda ya shahara wajen girmama baki da kyakkyawar katsa gare da tanada musu abinci mai kyawu na shawa haka sai na ibrahim amma a abin da ke gaban mu shine su kuraitawa tun a jahiliya suka gargajiya su ka suna ganin kyawun girmama baki da taimaka ma gajiyayyu da taimaka masu kawo maɗakin abu ziyara da sunan aikin hali na jahiliya da gargajiya wannan sana'a wato wato tabi'a ce wanda suke girmama ta kuma suke ji da ita cikin waɗannan dukiyoyin da suke wawarewa idan an tashi girmama baki din wanda suka kawo ziyara wa ɗakin kaba to akan ɗebo a cikin ɓangaren rabon da aka ware ma Allah ake wannan hidimar shi an gane ko amma abin da aka ware ma gumaka a shi kullum sai dai a yi ta tsara shi sai su manya-manyan suke sanin yadda suke amfani da wannan nasu abin da nema a nan shi ne suna wannan girmama baki kuma suna alfahari da wannan aiki da suke yi Allah ya to haka a cikin suratul tawbati amma yana kwatsu ne dan su irin yadda suke girmama wato kyautata ma baki da shayar da alhalai ruwa taimaka ma masu rauni suna ganin aikin da suke yi ya wuce aikin da musulmi suke yi yau da sunan addinin musulmi haka suke yi wannan ya fito karar a cikin isar al-abbas ibn abdul muttalib farkon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tsinci kansa a matsayin kursunan yaki a yaƙin badar aka kamo shi a matsayin burkuna da shi da sauran wanda aka samu a kamo lokacin mai Musulun da ba shi ne yake cewa na ji iza sababtumuna bil islam wal hijrati wal jihad laqad kunna idan kun gabace mu a abin da yake kuna ganin ku kuna ko musulmi ne kuma kun yi hijira kuma sannan kuna jihadi kuna ganin wannan abin kirki ne a to ai mu cincin cincin mu mun kasance muna girmama bakin da ke ziyartar ɗakin Ka'aba muna shayar da su ruwa sannan muna kento waɗanda suke cikin gidan yari talakawa waɗanda lagura suke cikin gidan yari to muna kento ko kuma muna yan bayi kaga to ina ayyuka ne na kin amma ya za a kwatanta wannan abin da aka yi shi ba ƙarƙashin imani ba da abin da aka yi ƙarƙashin imani addinin da Allah ta'ala ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta wayanda suka yi imani a karan farko suka yi imani aka samu muhajiruna aka samu al'ansar wanda suka daina gargajiya gaba ɗaya da jahiliya suka koma sai abin da Allah ta'ala ya saukar kala Allahu kala rasulu kai dan kana irin wace tabiyar wai kuna kan kan da kai da su wannan ba zai yi ba shine Allah ya ce aja'altum tiqayat al-hajj tiqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billah فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمون الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج ينظر ku a tunaninku kuna ganin shayar da mai zuwa aikin alhazai aikin hajji kun ɗauki wannan shayar da aikin alhazai wa imaratul masjidil haram da kuma kulawa da masallaci mai albarma masallacin ka'aba da kuke takama cewa ku ne ku ne ahalinsa ku ne yan wajen ku ne masu haƙƙin kula da shi a lokacin gargajiya yanzu wa'annan ayyukan guda biyu su ne kuke so ku mai da su tamkar mutumin da ya yi imani da Allah ko ba kuna yawan ta ayyukan ba ku imani da Allah ba ku san ranar tashin kiyama kun yi da ita ba a karkashin karantarwar manzo da Allah ta'ala ya turo kuke ba a gargajiyance ne kawai kun ya girma kaka kawai ka taso ka ga garin ku ana yi kama kawai gari a cikin haka ka dora babu addini ciki to sai ku yi tsammanin wai daidai yake da mutumin da ya imani da Allah ya imani ran tashin alkiyama sannan ya kuma yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah da rayansa da zuciyarsa duka su tsammanin wani daidai wa daidai Allah ya ce la ya zauna inda Allah wannan bangarorin guda biyu ba za su daidaita ba a gurin Allah an gare guda da masu imani da Allah imani da ranar da alkiyama jihadin ɗaukar mar Allah da rai da dukiya waɗanda su ne na Allah so ko waɗancan masu takama da kula da ɗakin Ka'aba tsaftace masallaci yo an tsaftace shi daga kazanta amma kuma an kai dattin gumaka a ciki an jiki an yi ba a bace haka babu yadda za a haɗa aiki a ƙarƙashin inuwar imani da aikin da aka yi a wajen imani a ce daidai ku kalli wannan misalin da abin da ke faruwa a duniyar yau aka ji wai kafaran duniya yahudu da nasara na duniya sun kirkiro kungiyoyi wai na jin ɗanɗan adam inda mutum suna ta kashi za su yi ƙoƙarin je su kai ɗauki ga abin da ba su shiga. za a abinda suke faɗa suke riyawa da fatan baki wanda ba gaskiya ba ne haka suke ko ba haka suke ba Allah ya ji gwamnan eh, Borno na yanzu da ya zo da karkashin sanya taimaka ma talakawa da yaye su da Allah suke inda suka tsinci kansu wajen gudun hijira da sauran da har haram boko haram shekara da shekaru a wannan jiha ta ya sa ido sosai ya rika bin abin yadda yake sosai wa'annan ƙungiyoyin na waje da suka zo da sunan taimakon yan gudun jira duk sai da ya zaka su wanda ya ga sharrin su a fili sun mai da 'ya'yanmu musamman mata ana ci zinace zinace da su zinace zinace kuma sannan ana ba da su ga makiyanmu mafiya addinin kiristiyani suna tafiya da suna canza masu addini kai sharori dai iri iri ga suna sannan wanda yake ba su haɗin kai za a san yadda suke ko dai su ɓatar da shi a kashe shi ko kuma a yi wani wajen da shi duk taimakon da ake cewa ana raba taimakon dama ba su suka zo da taimakon ba sannan kaddara ma su suka zo da taimakon sai wanda ya ɗan an shi shatan su tukuna sannan za su ba ni taimakon idan mace ce sai an gano kyakkyawa ko mai jini a jika kaleliya yadda za a san yadda duk ko tana da miji sai an san yadda aka aka gabata da miji dan a matso da ita da zama cikin ɗin sannan suna amfani da ita sai kuma tana wato shigar da ra'ayoyinsu cikin zukatan sauran yan uwa yan gudun sai da ya gano sharrin haka kuma sun yi ta fitar da wannan kungiyoyin sun za ku gane cewa kar alhairi suke a baki amma sharrin suke zuwa da shi kamar yadda muke karantawa an ware wayannan kayan noma an ce na Allah ne ga na gumaka amma ga yadda ake sarrafa shi yadda amfanin zai koma masu shugabanni an ware wayannan an ce na gumaka ne su kuma aka ware wasu aka ce wannan maza ka ake da ikon mallaka banda mata haka nauyi na zalunci to haka duk dokar da ba Allah ya yi ta ba to karkashin zalunci a cikin karkashin fa'idar waɗanda suka kafa ta ne wadda za ta koma masu kuma ana kun ɗan samu sa'a kun ɗan samu wata fa'ida to wata fa'idar mai dorewa tana can a wajen za su da zalunci juna a kai don haka ne babu yadda za a yi wanda Allah ya ce maka makiyinka a ce wai kuma ya taimaki ka taimako na hakika taimako na gaskiya Allah ba kai ba gaskiya ba ne akwai abin da ya koya a ƙarƙashin ka ba wanda inda abin da ya fito maka gini daga nan ka daina ya da shi har abar shi ne nan yake cewa فكانوا إذا سقط في نسيب الله شيء من ta التقطوه Tun wani abu da ya faɗo daga cikin kaso na ɓangaren gumakan sai ya gangaro da mana ce akuya an ware wannan awaki an ce na ɓangaren gumakan ne ga an aka ce wa yanzu can waje guda kawai guda an kuma ware wanda aka ce su kuma na Allah ne kayan zan duniya na kowa ne to da wata akuyar daga can za ta yi kwana ta dawo cikin nan to duk yadda za a da kiyaye a ta san su kan kama ta a kan koma da ita amma da wata daga nan ta bangaren ganin a samu kamar guda goma da kan su sai su fita su koma wancan garken na gumaka sannan ta ce ha to ai wannan ba kai wani awakin da suna da fafa ya ce sun dawo wanda ya kamata ai shi kenan sai a musu kaga an zalunci Allah wajen rabo an zalunce shi wajen gudanar da abin da aka to ko ma dai da an yi adalci shi Allah bai yi da wannan adalcin mutum don tun farko an gine shi ne akan kayanci a kan shi Allah ba ya yarda da shi wa qalu inna Allah ghaniyun an hada idan sai sa waccan da ta dawo ta shigo cikin kasan Allah ko ku yadda ba sai da kuka kwace ta kuma da idan da hito wajen gumaka amma kuma da na Allah suka hito suka dawo wajen gumaka su kuka bar su in ka musu wannan wani sai to ai shi Allah ai mawadaci ne Allah ai ba a wurin da wannan ba zai damu ba dan wannan tsayawa shine inna Allah ghaniyun an hada kama kana yushraka'ihim fala yakun illa Allah ila Allah li jihatihi min al-sadaqa wa silati ar-rahim وما كان لله فهو يكون إلى شركائهم يجعلونه لآلهتهم وينتبعونها في مصالحهم farko an ware an ce na gumaka ne amma gunki zai zo ya kama akuya gunki zai zo ya ci shinkafa zai ci masara zai ci gero zai ci dawa ina ruwan gunki baya baki ashe su ne za su amfana da shi can su rarraba mu kan su manya-manya shi ko talaka ina nan ana mai wato waka suka tashi an mai da shi ba kowa ba to irin yadda suke wannan kasan haka shi ya kawata musu ita kashe 'ya'yansu musamman ‘ya'ya mata aya ta gaba ana ramma wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeen qatla awladihim shurakaa'uhum liyudhurruhum wa liyalbisu 'alayhim dinahum ولو شاء kamar yadda ta ga irin wancan misalin da ya gabata zayyana da kasirin min al mushrikina qatala auladihim shuraka'u haka allolin bayan take gumaka na mushrikai abin bautar mushrikai suka tsawata wa su mushrikan cewa ku ta kashe yayan an gane ku wannan ba magana ce za a zo a tasa mutum a gaya mashi amma ɗabi'a ta gadar da cikin zuka an taso an ga magabata haka suke yi wanda suka taso sun tsora kan abin da magabatan suka tara suna yi mara kyau ta canji da gargajiya da jahiliya kuma suna ganin shi hadda kyau domin shi ne gadon gida shi ne abin da aka tara uwaye da kakanni suna yi ta haka ko gida ta bai shi kamar da ake mala'a yanzu in ba gargajiya da wauta da jahiliya ba saboda Allah ba ta wata irin kyauta wadda Allah kaɗai ke yin ta kuma yake ba ita ga wanda ya ga dama in ya ga dama ya haka ba don kuɗinka ko mulkinka ko cike da kai harkar siyasa ba ko wata shahara wajen karatu ko takawa ba kawai ganin dama ce ta Allah in ya so ya baka a ko ya ko ɗaya da yawa ya baka maza in ya ga dama ko ya baka mata in ya ga dama ko ya gauraya maka ga maza ga mata duk ganin damar sa ne hanya dai kai ta amincewa da yadda Allah ake samun haihuwa wannan kyautar mai tsada ko kuma sai shi ɗan ya zo ya sa maka shawar wai ka kashe kaga jahiliya ta kai jahiliya Allah raba musu da yanzu to wannan shawarar da gadon da ya aikar da mai mai kisan 'ya'ya wannan shawarar wannan gadon shi ne ake ce ma shuraka uku su suka kawata mutuwa su suka kashe yayin bilwadi su kashe su ta hanyar bizne su da rai kamar yadda a alkur'ani da madawa zalma hudu su su ilaji a yi zambin kutulan ya'ya mata ƙanana wanda wasu sun taso sun fara wayo sun san uwayen sun san ubanninsu sun san yan uwansu sun san ado sun san kwalliya yana nan a zuci yana kwaba yana nazarin ranar da zai je ji ci buɗe wannan ya a da ta har kuma yana ganin abin girki idan ranar ta zo suka a mata wanka a mata kwalliya a sa mata kaya masu kyau da sunan za ta raka shi anguwa ko wani abu makamancin haka ita tana murna za su anguwa da babanta ashe ya riga sun je kila ya je haka ramin mai girbi wanda yana zuwa da ita tana bin sa tana jin daɗi tare da mahaifinta kawai daga zuwa kawai sai tura ta ciki da ƙarfi da tsiyafiya ya danna cikin na rama ya mai daga zahiri ya rika albahari kyau ya ci kaɗa domin ya kai matsayin ya rufe ƙiyarsa don gudun abun kunya ƙiyarsa amma kuma ya manta ƙiyar wani ya auro ya kwanta da ita suka haifi wannan yanzu yanzu wancan da ka auro ɗiyarsa ta zama yadda ka kafan da ita shi ma da ya canza ita da dai ka kada ba samun da za ka aura ba yanzu kai bakar keta da mugunta da zalunci ne kake ma wa'anda za su su auri ɗiyarka yanzu kare ya da rai babu tausayi babu imani babu insaniya babu mutuntaka irin bushewar zuciya ko ba nan suka tsaya ba suna ma yanka 'ya'yansu maza mutum ne kawai haka zai yi nikaɗe alwashi ya bakance ya ce ya riga ya ɗauka a ranka idan aka haifa mai ɗa namiji suka kai kaza wannan adadin shi da zai faɗi makai shi da wani yake in zai kai uku wani yake in zai kai huɗu wani yake in zai kai biyar to zai yanka ɗayan a matsayin ya yi sadaka ya yi layyar da shi ko na baka kaga ya ma ba su kira ba waye kawata wannan a cikin zukatan mutane shine wannan gumaka da ake bauta gumakan nan akwai na girke wanda ake aje su ana ganin su ana durkusa gaban ba magana suke ba ganin suke ba cin abinci suke ba ba komai suke ba amma Allah ya ce su ne suka ba umarni suka kawata musu haka dan ne saboda sun yadda zuciyarsu zuciyarsu ta amince cewa kuma gumaka suna da daɗi kuma abin da suke na gargajiya biyayya ce ga su gumaka don haka za su samu alfarma za su samu daraja za su samu matsayi za su samu bukatun na duniya za su biya wata suna biyayya ga gumaka. Wadda kuma بالهلاك مخافة الفقر والعيلة والكبر ويهجو جنسو إذا انتهى بالقيامة أن قبل أن ياكي za a kama ta a mai da ita rusunan yaki ko kuma ba haka ba ta ce maka abin kunya domin idan ɗayanka duk mata na za a iya cin gidanka da yaki kabila take haihuwar 'ya'ya mata da yawa to nan gaba ba ta da tasiri za a zama da ita babu sunanta a ban sannan kuma su ɗaya mace da ke ta musu hidima su babu wata gudunmuwa da za su baka da rayuwa sun ba su da karfi masu rauni ne ba abin da suke tara sai abin kunya a yi zina da su ta zo su ci su gari ya fi ta biyarwa da ta yi cikin shi wane ne wane ne irin wannan kusurar na ke ba to yau musulunci sun ne gyara waɗanda suke imani da shi suka gane munin wannan aiki kuma ya ɗora su akan abin da zai zan adalci da daidaito ya haramta kashe mata ya haramta gaji mata a gaje su da kai za a gaji dukiya don da mata ba wai su za su gado in mutum su ko ban fiya mutu ba su suke zama matsayin dukiya da za a gaje ta. Saka idan mai gida ya mutu ya bar motoci ya bar dabbobi ya bar hatsi ya bar kuɗi a banki ya bar wane ne ya bar mata na zo ni sahin zuciya ne hada matan za a lissa su ma suna cikin kayan da za a gadi kuma abin zai baka mamaki da ta kai yanki da yawa da wannan matan su ne za su gadi matan daga idan babban ɗa ya gadi ƙaramar matar uba to yanzu shi an da iko da ita in ya ga dama ya hana ta hanyoyi nan gaba kuma zai ba da dama ta aure shi na aiki tsakakin in kuma ya ga dama ya gaba da mu'amala da ita a matsayin matarsa ku duba yadda ka san tabbobi sun musulunci ya gama gyara wannan sai yanzu wani sai ya kafa maka wata kungiya wai ita international organization an gane ku sai ce wai ƙungiyar tara 'yancin mata tara ne tara 'yancin mata amma idan ka bi su shin tara 'yancin mata suke yi ko ko dai tangarar da zukatan mata mata su rena rabon da Allah ta'ala ya kasa ya ba su su cire haƙuri da dangana da neman lada ta matsayinsu a wajen Allah su fito su yi gwagwarmaya da 'yan uwansu maza a matakai daban-daban na rayuwa su ma su nemi 'yancin kansu irin da da warwara ce ake musulunci ya danna haƙƙin mata kai yanzu ka kwato musu haƙƙin kuma ka ce kwato haƙƙin na shi ne su fito su yi gwagwarmaya su nemi 'yancin su kwato haƙƙinsu a wajen mazai daga iska da wabara ba komai ke ƙarƙashin irin wannan ƙungiyoyi ba sai a zuga mata su yi ma ubangijin da ya halice su tawaye su ƙibin dokokinsa su yi ban kwana da tarihi da ya mutu na lahira su kuku wajen bikin duniya sannan su rena mazajen su rena hidimar da mazajen su ke musu su daina lullubi da hijabi suturar da ke sa su mutunci da daraja da karama su daina wannan su fito su jajirce su daina ci cikin sauki su koma hanyar ci da wahala sannan ƙarƙashin haka mace aure kyamata wuri, domin ai ba kowane miji ne zai yarda yadda yake da yancin fita gidansa haka matarsa ma ke da yancin fita yadda zai fita ba sai ya nemi izinin ta ba sai kama ta fita ba sai ta nemi izinin yadda zai fita ba sai ya gaya mata hakikanin inda za shi ba domin kila inda ta sani ma ka ɗan ne da zai ba da labarin wani kaza za ka da kama dan ko aka ba zai ya gaya mata hakikanin inda za shi ba zai je wata anguwa ita ma ta zama tana da wannan yancin duk kanta ta niyya kawai ko dare ko rana ko ana ruwa ko ana ruwan sama ko kawai ita ma ta fito da san da za ta ba da yancin ce na rai matan ba ba dole ne ta ja mu kala wani miji na kwarai ka yadda da irin wannan tsarin ashe kenan ƙarshe dai a kyamatar da su rayuwa irin ta aure idan ba a rayuwa irin ta aure ba to za a yi auren bayan fage auren shekar za a yi zinaci zinaci ƙarƙashin zina kuma za a yi ‘ya'yan da ba sa sarrafuwa amma da an zo an yi aure an tsabtace haɗuwar miji da mata to shaidar Allah za a samu ‘ya'yan da ko ba dukan su ba cikin za a samu wanda ana iya samun ɗaya dangan da goma amma ta hanyar zina ina za a samu wannan saraka sai a samu ƴaƴan da ba su da uwaye wasu riki da waɗanda suka ware kan duk koma rayuwar daji suna karfe cikin mutane suna kwashe duk dukiyoyi wasu riki da ko irin wannan biyan ne bayan aure ne ba ba ma ki kila ko su ko rinjaya su ko jagororin su su kafa wannan cikin mai wani kila ƴaƴan da ba su da uwaye amma haɗin dai mutum yana da uba yana da uwa lami lafiya sunna aka aka aure aka haife shi sunna aka aka auro uwarsa da za a yi kwanciyar aure ne idan an karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah shaytana wa jannibni shaytana ma razaqtana رزقتنا haka aka same shi da aka haife shi bayan an wanke shi an tauna dabino an kira sallah a kunnan shi na dama an masa addu'o'i na alkhairi لو يا إلهم وانا تنكاد في رمضان في النار أيوة لو يا إلهم أنت في المكان زي وحلا من ألا يا زي عمنا بايا سورة تجلا تنمو أن تكي كودك أبايا سورة إن الذين آمنوا وعملوا صالحات إنا لا نضيء أجر الله أجر الله hakika wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai aiki na gari aiki na Allah ya ce a yi aka yi shi da ilimi kuma aka yi kamar da manzo Allah ya koyar aka yi dan neman da Allah Allah ba zai lalata wannan latin ba komai kankantar aikin Allah sai ya ba da riba saka wanda ya wannan yi kafo san dai zai wahala a ce dan da aka same shi ta hanyar shari'a a ce dole kuma zan koma suka dauki dindigogi kuma suke rayuwa irin jawara ba su tsammanin ga daɗi suke ji a ciki wahala suke sha ba kankanuwa ba suna wahala wajen abinci suna wahala wajen abin sha suna wahala wajen abin kwanci wurin da za su kwanta sauro na cizon su a haka kuma sannan kuɗin yan masu ake yi kan kan ake za a ba Allah wadanda na bayanan mutum zuciya ka koma kamar ya kasa matsayin kasa kai ba ka da tunani ba ka da wayo yanzu daga cikin jama'a ka koma rayuwar daji wanda cikin jama'a sauki yake cikin jama'a rahama da cikin jama'a taimakon jama'a yake cikin jama'a ake samun a haɗu a yi jami musamman irin wannan lokacin mai tsada wa ake mutum yana tayi shekarar ramadan ya kama ba za a yi tarawih da shi ba ba za a karanta alkur'ani a fassara da shi ba ya koya tsanin cikin da labarai Allah shi ne shi na nan da tafiri ke cewa Allah ta'ala yana hikaito mana maganganu waɗannan bayi nasa kantararru waɗanda suke jizne 'ya'yansu ke kashe 'ya'yansu don gudun talauci da gudun amai su bursunonin yaƙi suke yanka iya maza da nufin alfahari wai shi ya kare rantsuwa dai da ya alwashin da ya yi to ya cika yau ya yanka ɗanai na gaba da yan haramna ahaduhum kama hala fa abdul mutsalif shi kanshi abdul mutsalif haka ta taɓa faruwa rai amma dai Allah ya kiyaye an kamfanshe shi ta hanyar yanka raƙuma ɗari Waɗannan shuraka wannan suke ɓata imanin mutum su mai da shi mushriki ana samun cikin aljanu ana samun cikin mutane karkatattun jagorori miyagun mashawarta a wajen ƙira'a kamar da malamin karanta wa kazalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatala awladihi ya shura shuraka'uhum a matsayin fa'ilin bayyana ji hmm? ana karanta majahul eh, madahul majahul wa kadhalika wa kadhalika zuyyina zuyyina li kathirin min al-mulkina akala awladihim shurakaihim shurakaihim zai zama mudabin ilayhi a matsayin shine wato aka yi ba fatala a gare shi amma aka shiga tsakanin mubazin da mubazin ilaihi da lafazin aula in ce a larabci wannan ba illa ba ne ba ya halatta ana iya yin ne yasa suke haka ƙarshen al'amari ya su yi ruhu don su halakar da don su jefa tumbon duk wanda ya yi maka dalalabiya ya ba ka shawar ya yi bibiya ya yi bibiya a gare ka ya raba ka da hanyar Allah to ya gama halakar da su ko mai ya kai ka tare shi na abin duniya in dai za a ga cikin farkin ubangiji to fa an go halaka wannan abu na biyu da ya sa suke musan an a ce wani ya yi a laifin jina. dan su ta wato su lalata musu su gauraya musu addinin su rikida musu addinin sai ce jina. abin da musulmai suke kai da shi ya kira shi din kun gane ko domin jin loga shi ne abin da ka duk uba da shi kawai kana kan sanin ko mara su ne ji abin da bawa zai duk uba a kansa yana ganin sa mai kyau yana biyayya idan tsarin da Allah ya saukar ne to yanzu wannan mutum ne yana dinin layi yana addinin Allah an bai zaɓu shi sa wa'yansu suke kuskure za a ce ko wani abu makamancin haka cewa a ƙasar nan babu wani addini sai musulunci misali su a ganin su suna wanke janibin addinin musulunci na'am a gurin Allah babu addini sai musulunci a wurin Allah amma a wajen bayan Allah addini bai da iyaka wani gonar ce addininsa wani dabbobin da yake ciwo su a addini amma abin da ya sani sai su kuna ganin wani rumman shi ta kasuwa ita a addini rumman shi ta kasuwa wani siyasa zai ta adda addinin sa duk abin da ta gita ko zai cin karo da na Allah to zai bar na Allah dan shi zai biya masa bukatun sa kaga ya mai ita addini amma idan ana nufin addini a wajen Allah to al-islam inna ad-dina inda Allah shi ba sai Allah ya kawo inda hakika addini a wurin Allah to ne al amma addini na nan da yawa ba shi za ma yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kaga jama'a suka yi sun ai alal adayani kulli ina akwai addinan barkatai suna nan kamar yadda aka kira shirkar mujirkai aka rada da suna addini waliyalbisa alaihim dinan? wato shi shaitan idan ya rena mu mushriki ma yau bayan ya tabbatar da mushriki ne shi to a shirkar ma sai ya haɗa shi da alaƙaƙai da gwale-gwale ya ta ya banza wahala kan wahala kuma babu fa'ida a duniya ba addini ma ba zai basu na gargajiyar ba ba zai basu da suke zo ba ya rikin ta mutu shi rata zan ba su da kwanciyar hankali har abada ba su da zaman lafiya har abada ba su da biyan bukata har abada kullum cikin wahala kullum cikin bautar wani Allah ba bautar Allah ba waliyalbisu alaihim dina dan su ta musu addinin dan su cakuɗa musu addinin walau sha Allah ma fa'alu amma Allah Allah inda Allah ya ga dama ba za su yi haka abin da kaga ake yi yana gudanuwa Allah ne ya daga kafa ya a yi haka idan bai so ayi abu abun da zai yi ba amma ne yake daga kafa bar bayan ya bar musu zaɓi domin ya san ya riga ya saukar musu da shiriya kuma an bayyana musu ita wanda ya ga dama ya bi ga sakamako an faɗa wanda ya ga dama ya kauce shi ma ga sakamako an faɗa zaɓi naka ne a matsayinka na wanda Allah ya bakanka ya yi tunani a san mai kyau a san mara kyau tun a ɗabi'a akwai abubuwan da suke masu kyau ɗabi'a ta yadda kamar da masu misali tun farkon wannan zaman da muke mushrikai suna shirka su amma sun san girmama bako da karrama bako da ciyar da bako da shayar da bako sun san abin kirki ne shi sa har da musulunci ya zo suke ganin gara su rike wannan aikin nasu da su gada iyaye da kakanni da su yi musulunci idan ba masu musulunci sun musulunci ko kuma sun girma baki masu zuwa ziyarar aikin ka'aba in ma lahira aka tafi ma to ai aikin kwarai ake so a auna su kuma sun zo da aikin kwarai suna ganin ma na fiya na musulunci na'am wannan taimakon ne ya maka man baki abu ne mai kyau zai a tare da amma za a samu ladan haka a wajen Allah idan an yi imani musulmi ne kawai idan yi haka yake da lada wajen wanda ba musulmi ba wallahi ko ko wata irin hidima ya mabako a banza ya mutu ba ya da lada wajen haka nan idan ya ce da marayi ba ya da lada wajen haka nan idan ya aure da zawarawa ko ya aure da zawarawa dubu ɗari nawa da dukiyar aljihunsa ya kuma yi musu kayan ɗaki ya musu komai da zai sa na lafiya da mazajen kuma zai da ladan komai wajen Allah dan da bai yi imani wanda su bakin da ya bakin sun ke ganin wancan aikin ya isa ya kai su gaci amma Allah bai san da aikin ba ba a masa rajista ba saboda ba su sun yi imani da Allah ba a su ce a shahadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله وفيها كفورا كبا لا دا ولا مبين سوء لا القيامة أثناء سوء فلا نقيم له يوم القيامة وزنا لم لا لو بشيء وما ƙarshen ونا ayar شيء da za mu muna roƙon Allah abin da makaranta daidai Allah ba mu lada da yakon aiki da shi wanda muka kula Allah ta Allah ya ji mana Allah sa alqur'ani ya kusa mu Allah sa azumi shi ke mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk